takaddama dai a 'yan kwanakin nan ta yi zafi tsakanin jam'iyyar pdp da rundunar 'yan sandan najeriya dangane da batun janye babban dogarin gwamnan jihar rivers dsp promise unwosu da rundunar ta yi jam'iyyar pdp ta zargi rundunar 'yan sandan najeriya da son karya lagon gwamnan jihar a daidai lokacin da ake shirin tunkarar zaben wasu 'yan majalisu a jihar cikin sanarwar da ta aiko mana hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ce ta janye dogarin gwamnan jihar ne bisa wasu laifuka da kuma rashin da'a sanarwar wacce kakakin rundunar 'yan sandan najeriya dsp dan auna ya sanya wa hannu ta ce an sami babban dogarin gwamnan jihar ta rivers dsp promise unwosu cikin 'yan siyasar da ke zanga-zanga a ran bakwai ga watan jiya abinda ta ce bai dace da matsayinsa na dan sanda ba kuma ya karya ka'idar rantsuwar da ya yi na jami'in tsaron najeriya sanarwar ta ce mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar da ya jagoranci 'yan sanda wajen sa ido a zanga-zangar ya hango babban dogarin gwamnan cikin masu yin zanga-zangar ko da ya kira shi na jan hankalinsa da nuna masa rashin dacewar abin da yake yi sai babban dogarin gwamnan ya haushi da fada masu sharhi irin su baba yola muhammadu tango tuni sun fara tsokaci to ba daidai ne kuma yan sanda su bar shi a wannan matsayin shiga dogarin gwamna wike ba aikin adc ya kare gwamnan jiha ne kuma wike a yanzu shi ba wai shi gwamnan pdp ne ko na ipc ba gwamna ne na river idan aka samu ɗan hukumar tsaro suna shiga harkokin siyasa to dole ya kamata a janye su yana so a yi wa mutane najeriya adam su ne nan gaba gwamna zai iya zuwa yi amfani da su a ci mutuncin talaka an sha samu wannan a baya. Dr. Said Ahmed Dukawa malami ne a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero. idan gwamna ne a wajen kuma aka gan shi a wajen to bai kamata a kama shi da laifi ba amma idan ba gwamna ne a wajen ba shi ya je ya shiga cikin waɗansu waɗanda ke yin zanga-zanga to anan kuma sai a duba dokokin su na cikin gida me suka ce akan irin wannan eh kamar ku ce kuke mm. kallon irin rawar da irin waɗannan dogara suke takawa to a mafi yawan lokaci gaskiya sukan wuce gona da iri saboda wataƙila wani alfanu da suke samu kasancewa da su sai ka ga sun yi abin da ya sa saɓawa dokokinsu da ƙa'idojin aikinsu ba sa ƙarfin hali idan shugabanninsu sun ce su yi kaza ya hankalinsu sai kawai su je su Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.